danna subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun dora. Saƙon gaggawa zuwa ga mutanen ƙasar jamhuriyar Nijar da kuma ƙasar Najeriya kamar yadda a yanzu aka mai sauraro idan ya kasance kai ɗan ƙasar Najeriya ne yana da kyau ka tsaya ka saurari rahotannin nan tun daga farko har ƙarshe. Haka zalika ko ya kasance kai ɗan ƙasar Nijar ne yana da kyau ka tsaya ka saurari saƙon nan tun daga farko har ƙarshe domin za ka ji abin da yake shirin faruwa a halin yanzu labari da ɗumuɗuminsa kamar yadda a yanzu haka za mu kawo muku daga ƙasar jamhuriyar nijar da kuma ƙasar najeriya akan wasu abubuwa da suke wakana tsakanin ƙasar nijar da kuma ƙasar najeriya ɗin a halin yanzu kamar yadda za mu kawo muku rahotannin kai tsaye ne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 mun gode labaran hausa da dumudumin su daga ƙasar jamhuriyar nijar da kuma ƙasar najeriya kamar yadda a yi zaka mashuraro idan ya kasance kai ɗan ƙasar jamhuriyar nijar ne ko kuma ɗan ƙasar najeriya yana da kyau ka tsaya ka saurari wannan rahoton tun daga farko har ƙarshe domin za ka ji yadda kanin labaran suka kasance a halin yanzu kamar yadda a yanzu haka mutane da yawa sun fito suna ta tofa albarkacin bakin su a kan lamarin haka zalika a halin yanzu mai sauraro za ka ji abubuwan da suke faruwa a ƙasar ta jamhuriyar nijar domin a yanzu haka mutane da yawa sun fito suna ta bayyana ra'ayinsu akan wasu al'amura da suke faruwa a ƙasar ta jamhuriyar nijar inda a yanzu haka abin da ya faru tsakanin Nijar da Najeriya ya kamata wannan lamarin ya yi matuƙar ba mutane mamaki. Ga wannan cikakken rahoto domin ka ji wannan saƙon da aka aiko zuwa ga mutanen ƙasar Najeriya da kuma ƙasar jamhuriyar Nijar din. Amma muna ƙara tuna maka idan har baka danna mana subscribing ba dai ka daure ka danna. Sannan ka danna ƙararrawa domin samun labaranmu da zarar mu ɗora. Mun gode. Ga cikakken rahoton ka saurara. ka ya ha'ince ka ya fi komi zafi wanda wannan shine halin da muka samu kan ma ciki ba mai iya fidda mu daga wannan masifa sai Allah sai ko idan mun koma ga Allah mun gyara Allah ya tausaya mana wannan mummunan ha'inci da muke samu daga 'yan ƙasa Allah ta'ala ya ce wallahu la yahdi kaidal kha'ibin wayanda suke masu ha'inci wato alkha'inin Allah baya wato baya gyara aikin su a wata aya inna Allah la yuhibbul kha'ini. Allah baya son masu ha'inci Don Najeriya ne su ke ha'intar Najeriya musamman 'yan siyasa kwarai kuwa muna kallon wasu ƙasashen Afirka da sojojin ƙasar suka karɓe ƙasar daga hannun 'yan siyasa saboda yadda 'yan siyasa ke ha'intar ƙasar suna saida ta ga makiya ka duba makwabtan mu Nijar yau ka ji an ce shugaban ƙasar Nijar Chani yake ko Abdurrahman Cani ya rage kuɗin suminti yau ka ji an ce ya rage kuɗin abinci gobe ka ji an ce ya rage kuɗin mai mu kuma a Najeriya yau ka ji an ƙara kuɗin mai gobe an ƙara kuɗin abinci Ji ba an ƙara muku haraji ba haka muke ciki ba waɗancan sojojin da suka kwace ƙasashensu wallahi sun fi tausayawa al'ummarsu kuma al'ummar na ƙaunarsu kuma al'ummar tana son su babu wanda yake son zalunci babu wanda yake son matsi babu wanda yake son ha'inci wallahi lazim ina faɗin wannan kuma ku ji daga gare ni ina maimaitawa wallahi 'yan siyasa mafiya yawan su maha'inta ne mafiya yawan 'yan siyasa maha'inta ne mu siyasar ma ba iya ba asalin siyasa shine a kawo gwamnati kusa da mutane a taimaka wa mutane a ji kukansu a saurare su a biya musu bukata ko kuma a najeriya siyasa ta zo babu tsaro siyasa ta zo babu zaman lafiya siyasa ta zo babu abinci siyasa ta zo babu mutunci haka dai muke tafiya kamar ƙasar za ta kifi wannan shine halin da muke ciki ko da ana so ko ba a so wannan gaskiya ba da iya canja ta ita ce gaskiya wannan ha'inci muna ganin sa to kaji ɗazu nake karantawa ina gani a bbc hausa wai idan shugaban ƙasa ya yi gyare-gyare akan wannan tsadan mai tsadan kaza tsadan kaza wai za a ƙara shiga bala'i a to ai waɗanda suka sa shi yayi ne suke gamai, inda in bai gane ba suna suna mishi bayani akwai wani bala'i da waje wanda muke cikin nan eh akwai wani bala'i da aka taba shiga ai ga masu shekaru a nan mun ji mu yara ne matasa masu shekaru akwai lokacin da kasan nan ta shiga masifa da ta wuce wannan ai ga masu shekaru wani irin abu ne mai kuke so al'umma su yi a yanzu da muke magana da kai na san ma'aikatan gwamnati da suke zuwa aiki wanda su ci gaba da kwana a ofis sai ranar juma'a su koma gida da yawa sun dawo kwana cikin gari ma'aikatan gwamnati ƙananan ma'aikata da yawa wallahi har wasu su muna magana da su mutum yana aikin gwamnati idan ya baro suleja ko idan ya baro kaduna road ko jeje sai ya kwana a ofis tun daga ranar litinin nan zai ta kwana a ofis cikin wahala yana fada iyali da gida amma ba zai iya koma ba sai juma saboda bala'in tsadar transport saboda tsadar transport a nan abuja kenan ban da arewa ran nan na fito gida na ga mutane suna tirekin a kafa ta su wurin aiki saboda kudin mota ya gagara ya yawa kudin mota ya yawa tafiya mutane suke a ƙasa saboda kudin mota ya yawa mutum ya kashe naira dubu hudu kawai ya je ofis ya dawo ya kashe dubu hudu idan ya kashe dubu hudu sau biyar nawa kenan a wata ɗaya saboda Allah jama'a amma a haka wasu na ƙetare suna cewa in aka ce cewa wai komai ya kai naira miliyan kaza Allah ya ba mu kowa gaba Allah ya kawo sauki ina amfanin tsada a tsada alheri ce Allah ya kawo sauki ba cewa wai ko ya kai kaza hawa ba ba ba ba wannan ba haka ya kamata ce ba Allah ya gyara zuciyarmu babu ko shakka ya ku yan uwa masu daraja muna cikin wani irin hargitsi na tsadar abinci da tsadar kayan masarufi musamman abin da ya shafi rayuwar al'umma wanda wannan tsada ta shafi duk wani mustalzamat na rayuwa bi ma'ana abin da dole sai da shi min al kamar abinci yau abinci yana gagarar talaka wal maskan wurin zama kudin haya yana gagarar talaka wal markab abun haya ka yana gagarin talaka wal bas kai tufafi ma ba magana shake ba haka nan ma magani yau idan zazzabi ya kama mutum ko ya kama ɗansa ya kuskure ya je asibiti to dai sai dai abin da ya same shi sai abin da ya ji sai abin da ya ji kwanan baya na kai yarinya national hospital aka gama kwanakin da za a yi kullum kawo kuɗi kawo kaza kawo kaza amma ba shi ne abin ba wasu mutane ne a wajen yaran sun samu sauki an rubuta musu kuɗin sallama ba su da kuɗin sai dai suka ci gaba da kwana a asibitin an sallame su ba amma sun kasa tafiya wannan da idona na gani mutum na neman dubu ɗari biyu dubu ɗari uku wannan masifa ce al'umma ta rasa inda za ta sa kanta babu daɗi Allah ka kawo mana sauƙi to kaji amma duk mun yadda jarabawa ce to mai sauraro kamar yadda a yanzu haka ka tsaya ka saurari rahotannin nan tun daga farko har karshe na san ka ji yadda wannan babban malamin da ka ƙasar najeriya ya fito ya tofa albarkacin bakinsa akan irin abubuwan da suke faruwa tsakanin najeriya ɗin da nijar a maganganun ci gaba da suke wakana a halin yanzu inda idan ba za ka manta ba mai sauraro ka cewa a halin yanzu mutane da yawa suna ta maganganu kan yadda ake ganin Nijar tafi Najeriya ci gaba domin kuwa ci gaban da ake samu a Nijar a yanzu haka ba a samunsa a Najeriya kuma ba komai ne yasa ba illa wannan mulkin da ake gudanarwa wanda bai dace ba a ƙasar Najeriya din wanda a yanzu haka kowa ya tabbata da cewa mulkin kama karya ake yi a Najeriya domin kuwa abubuwan da ake yi a Najeriya sam bai dace ba domin kuwa lamarin ya zamto sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una haka zalaka kuma ya zamto sai dai mu ce Allah ya shirya waɗanda suke ganin suke so su suke so su ga wannan ƙasa tamu ta Najeriya ta haukace amin summa amin A yanzu haka mai sauraro a matsayinka na ɗan Najeriya wanda fata za ka yi wa shugaban ƙasa shugaban ƙasa Najeriya watakwam Bola Ahmad Tunubu akan wannan mulkin da yake gudanarwa haka zalika wacce shawara za ka bashi akan yadda zai tafiyar da kundin tsarin mulkinsa a Najeriya kada mutane da yawa su ci gaba da zaginsa kuma yadda Najeriya za ta daidaito. a halin yanzu duk wanda zai fito ya toba albarkacin bakinsa yana bayyana cewa ya kamata a ce an yi juyin mulki a najeriya sakamakon yadda al'amura suke ta faruwa a halin yanzu marasa daɗi a ƙasar ta najeriya talakawa da yawa suna cikin wani mawuyacin hali a yanzu haka mai sauraro me zaka ce akan wannan lamarin da muka kawo maka a halin yanzu mu da yanzu haka mai sauraro nan muka kawo ƙarshen wannan rahoton namu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 mun gode sosai da kasancewa da mu da kuka yi a wannan tasha tamu mai albarka